بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرع وقسم أهوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه أجرى على الطائعين أجرا وأثبل على العصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تأقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته wa an yahshurana yawmal qiyamati fi zumratin bayan haka yan uwa masu albarka iyaye mata a wannan masallaci na misbahul islam a wannan anguwa ta unguwar rimi a karamar hukumar kaduna ta arewa a nan jihar kaduna a tarayyar najeriya a yau muna hudu ga wata ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 21 ga watan fabrairu 2026 miladiya ina wani ita ce asabar ta farko a cikin watan ramadan so kafin mai nisa ina ba da shawara ne waɗannan fankoki ko dai a ɗan rage gudunsu a ɗan ƙaro sautin speaker shine zan iya sawa a wuya dan sautin yana tafiya in na bar shi a ban jin magana yana fitowa shi yasa na riƙe a hannu amma idan an yi hakan za a iya ji in kuma na mai da shi kafaɗa na ko ƙirji na to ni kuma zan sha wuya zan ta nishi ina ta kokarin sai jiyar da ku alhalin kuma ba muryar bata ji ba so a dan ƙara murya a dan rage gudun fanka kaɗan in zai rabu yawa nan daga nan sai mu sai mai da shi kan girgina da ci gaba da magana insha Allah ta'ala kamar yadda kuka ji topic ɗinmu na yau da za mu tattauna shine asabru wa hibzul amana wato haƙuri da kuma tsare amana haƙuri da riƙon amana waɗannan mawdu'ai ne muhimmai waɗanda suke da alaƙa da juna kuma lallai an yi tunani sosai da aka zaɓi waɗannan mawdu'in ko in ce aka zaɓi wannan mawdu'i ya zama shine abin da za mu tattauna a kansa a cikin wannan wata mai albarka a kuma wannan masallaci mai albarka ya ku yi masu albarka ku sani haƙuri da riƙon amana waɗansu ababe ne guda biyu wanda da su ne rayuwar ɗaiɗaikunmu ke tabbatuwa an gane ko da su ne rayuwar ɗaiɗaikunmu ke tabbatuwa kuma dukkan wani iyali ko famili yana zamantowa ya samu aminci ne da natsuwa idan an samu ainihin wato haƙuri aka kuma samu riƙon amana mun ga kenan ashe lallai maudu'i ne wanda yake da matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin imani da aikin kwarai yayi bayanin cewa baya tabbatuwa mutum ya zama mai imani ya zama mai aikin kwarai matukar ba shi da haƙuri domin haƙuri shine abin da yake samar da amana idan mutum yana da amana amma kuma ba shi da haƙuri to lallai zai zamanto cewa amanarsa tana da matsala kamar yadda dama can babu haƙurin abu na farko mai ake nufi da haƙuri malamai suka ce haƙuri shine huwa hafsun nafsi kare rai alama yurdillah wato akan abin da Allah madaukakin sarki yake so kare rai a danne ta a tsare zuciya akan abin da Allah madaukakin sarki ke so ta tsayu ka aikata wannan wasabatu ala ta'a kuma to cewa tana da sabati sabati shine dawwama akan ayyuka na da'a wa tarkil ma'siya da kuma barin sabo da abinda saban Allah ne to ya to cewa dan adam ya nisance shi sannan wa tahammulul bala da tahammuli na duk wani bala'i wato jarabawa da ka iya zuwa ta same ki a rayuwa to haƙuri za ta sa ki samanto kin mallaki wannan jarabawa kin kuma ci jarabawa Shi ne abinda suka faɗa gaba ɗaya huwa hassun nafsi ala ma yurdillah wasabatu ala ta'a wa tarkil ma'asiyati wa tahammulil bala wannan shi ake cewa haƙuri wannan shine haƙuri Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa innama yuwaffas sabiruna ya gairi hisab Lallai Allah yana cika ma masu haƙuri ladansu ba tare da ƙididdiga ba lafazin hisab shi ne ƙidawa idan na zo zan baki kuɗi sai ce naira ɗaya ko ce dubu ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai na baki na ƙirga guda goma wannan shi ne hisab kenan amma idan na zo ga kuɗin nan da yawa a cikin bunch kawai sai na zaro wannan zaro da na dumbuzo ila a samu guda talatin a samu arba'in a samu hamsin ma a ciki ko sama da haka zai iya wuce goma kuma zai wuce ba zai wuce to shi ne Allah yake ba masu haƙuri ladan su irin wannan yanayin ne baya kirgawa sai dai dumbuzowa kawai ake a cikin lada a baiwa mai haƙuri to wanne ne yafi kun ga dumbuzowa ga gairi hisabin kenan da yake azumi wani nau'in haƙuri ne shi yasa Allah ya kaɗai ya san ladan azumi babu wanda ya san ladan azumi sai Allah za ku ga sallah an san ranta zakka an sani aikin hajji an sani amma wa ya san azumi abu kawar shi ibada ce ta haƙuri Allah ne kawai ke sakawa da shi kamar yadda annabi yake cewa Allah yana cewa fa illa sum fa inna huli wa ala ajzi bihi sai dai azumi domin shi azumi na wani kuma ni ne zan saka da kowa da shi a wani ne ke sakawa ba Allah ne zai sakawa bawa da azumin da ya aikata to haƙurin nan ya kasu kashi kashi akwai nau'i na farko abinda ake ce masa as-sabru ala ta'atillah wato haƙuri akan yi wa Allah biyayya yanzu nan azumi muke yi muna so mu ci abinci muna so mu sha abin sha muna so mu biya wa kanmu waɗansu buƙatoci na rayuwa amma sakamakon wannan azumi da ya zo muka halarci wata ramadana cikin kwanciyar hankali da lafiya gashi mun kame mu daga ci da sha yanzu inda ba mu da haƙuri ba za mu yi wannan azumin ba kun ga haƙuri akan yi wa Allah da'a kiran nau'i ne na haƙuri aikin haji idan kika tafi idan baki da haƙuri ba za ki iya ba kuma ran kika je baki da haƙuri ba za ki iya ba duka yana buƙatar haƙuri to yin haƙuri akan yi wa Allah a lokacin da ki ta yawa sai sai ki fitar da zakka sai kika kirgo kika fitar da zakkan nan inda baki da haƙuri ba za ki fitar da zakka ba domin za ki ga cewa dukiyarki za ta ragu ya akai kaza ya za ki ɗauki kuɗin ki ba wani a amma tunda Allah ne ya farlanta Allah ne ya ce ki yi shi nan sai kike yi wannan shi ne haƙuri daga cikin nau'ukan haƙuri akan ɗa'a ga Allah subhanahu ta'ala na daga cikin wannan kama haƙuri akan sallah idan da baki da haƙuri ba za ki sallah ba sallah ta yi lokacin ta a kira ki tashi ki yi ta an jima bayan wasu yan awanni an sake kiran wata kin tashi kin yi bayan wasu yan awanni an ƙara kiran wata kin tashi kin yi duka wannan haƙuri ne baki ci ai da na yi sallah ba yanzu ni ba sai na yi ba ka ai tun da na yi ɗazu ni yanzu gaskiya na gaji ba zan iya yi ba amma tun da kina da haƙuri za ki ga kin tashi ki yi sallah kun ga haƙuri akan yi wa Allah da'a kenan akwai wanda ba shi da haƙuri da ya rasa wannan sai ya zanto cewa yana da jaki sai jakinsa ya rashin lafiya da jakin ya rashin lafiya sai ya alwashi abinda ake cewa bakance ya ce matukar Allah ya warkar da jakinsa ya ce zai yi azumi guda bakwai bakance saboda haka Allah kuma ji roƙon bayansa ne wannan jaki nasa sai ya warke shi ma sai ya kama azuminsa kamar yadda ya alkawari lokacin da ya azumi na bakon a ranar na bakon sai jakin ya mutu bayan jakin ya warke to shine sai ce shi bai yadda ba la ballahu min ramadan ni wallahi in ramadan ya zo sai na kashe bakwai na a ciki minus idan ramadan ya zo kun ga wannan ba shi da haƙuri a babun haƙuri wannan ya rasa ba su da haƙuri kan yi wa Allah da'a ko Allah biyayya hakanan kuma haƙuri wajen neman ilimi yanzu wannan masallacin da kuka zo duka mun zo neman ilimi ne da mun so za mu zama mu a gida da mun so sai mu kwanta mu ta bacci da mun so sai mu je wasu harkokin ba wannan ba kai wasu ma zama suke su talabijin a gaba shi ta kallon finai da ainihin wato abubuwan da suke so a cikin sasannin duniya amma sai aka yi haƙuri aka taho masallaci don a nemi ilimi don a san Allah a san yadda za a bauta wa Allah to duka wannan da wasu misalai da ka iya shigowa ciki su ne nau'ukan misalai na asabru ala ta'atillah wato haƙuri akan yi wa Allah biyayya nau'in haƙuri kenan na farko sannan kuma akwai nau'in haƙuri na biyu shine asabru ala ma'asiyatillah haƙuri akan saban Allah mutum yana kallon sata zai iya yi ya ɗauka ba nashi bane ba wanda zai ganshi saboda ya ƙware wajen iya sata amma sai ta bari ba sai sata ba saboda tsoron Allah ya yi haƙuri ne akan mai saban Allah har ta saba ma Allah ba zina mutum yana da dama ya yi ta sai ta ƙi zina saboda tsoron Allah kun ga asabru alama asiyatillah ga giba za ta iya yi ta ci naman wata ta ba da labarin wata amma sai ta haƙura ta danne ba tare da ta yi wannan gibin ba don saboda Allah ya hana ita kuma mai haƙuri ce za ta yi haƙuri akan saban Allah ba za ta saba masa ba da sauran abubuwa da yawa da za a iya ba da su a matsayin misali na saban Allah duk wani nau'in saban da kika haƙura baki aikata ba sunan shi as-sabru ala ta'atillah hakuri ne akan yi Allah ta'ala ya yabo as-sabru ala ma'asiyatillah wato hakuri ne akan saba ma Allah madaukin sarki nau'i ne na hakuri sannan kuma akwai nau'i na uku shine as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima wato haƙuri a bisa kaddara ta Allah wacce take da zafi take da ciwo kina nan sai a kira ki a ce ki zufa ga wannan akwai ta cifa fa ta gaza mai mota ya bige ta ya mutu ko wannan akuyar taki ta zo ta gaza an yanka ta ce kuma kin tsaron akuyar ta haihu ta fi yaya ke miki ke miki ainihin wato garke ki tara garke da yawa amma Allah bai sa ta yi tsawon rai ba ko dukiyarki an sace ko kayan da kika aika a siyo miki a gari kaza motar ta yi hatsari ta ma kama da wuta kayan sun kone da dukiyarki a ciki ko ga kayan ki can sun kai ko ga kaza can ga kaza ko ga kaza duk wani labari mara daɗi kuma kaddara ce mu'lima ina fata ana fahimta saboda akwai kaddara ta kasu kashi biyu akwai mu'lima akwai kuma mufriha mai faranta rai kina zaunan nan kawai sai ki ji alaka ya shigo cikin wayanki kina buda sai shiga miliyan goma waye tura miliyan goma sai shiga, ai wani babanki ne ko kawunki ko kaza to na menene kin ɗauka za a yi wani ake sai ce ai naki ne ki kashe halak malak na baki wannan kaddara ce kada ki san za ta zo ba kuma kaddara ce mai faranta rai ko ba haka bane kamar yadda kina zaune sai ki ɗin ko ya shigo kina duba sai kiga a ce ai babanki ne Allah ya rasuwa mamaki ce matakka ce mijinka ne duk irin wannan sai ki gani duka abun ba zai miki daɗi ba ko wa'annan su ake cewa kaddara mu'lima idan ya faru ki haƙuri akan wannan kaddarar ita ma nau'i na na haƙuri ina fata ana fahimta kanan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na Ubangijin mu ya buga mana misalai ga waɗansu bayinsa na ƙwarai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su zamanto abun lura a gare mu a matakin farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah madaukin sarki ya sa shi shine madubin mu Allah ya sanya shi kuma ya zamanto abun koyi a gare mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi mai kyau yana gare ku dangane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi hakuri yayi zamanto yayi mu'amala da kowa yaye kaza yaye kaza don mu kalle shi ya zama shine madubinmu don mu gina rayuwar a kai allah madaukin sarki ya jarabce shi abubuwa da yawa na jarabawa sannan kuma ba shi kaɗai ba har sauran annabawan allah su ma duka allah yana jarabta su misali na farko da zan bamu anan shine annabin allah annabi ayyuba alaihi salam annabin allah ne allah madaukin sarki ya jarabce shi da rashin lafiya shekaru masu yawa amma bai taba kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ya taba cewa ba wayyo wayyo ni na mutu na lalace Allah ka jarabce ni ni yanzu ba zan iya ba ya aka ni wannan musiba ta same ni annabi ayyuba bai yi wannan ba yayi hakuri da jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa Allah ya jarabce shi a gangan jikinsa a gangan jikinsa yana ciwo yana rashin lafiya ba nan kaɗai ba fa gangan jikin da ciwo aka ce hatta tsutsa na fita a jikinsa kuma annabin Allah sannan aka wayi gari dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙare bai da komai saboda neman maganinsa annabin Allah ne kuma gaba ɗaya ba dukiyar ta ƙare baya ganin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jarabtarsa dangane da 'ya'yansa yana da 'ya'ya da yawa ɗaya bayan ɗaya a gabansa suke mutuwa ɗaya biyu suka dinga mutuwa gaba ɗaya babu 'ya'ya ba lafiya ba dukiya ba yaya kowa ya ƙaurace masa gaba ɗaya babu wanda ya ainihin wato ragowa tare da shi ya zauna sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ai afwan sai matarsa ita kadai matarsa ce ta tsaya ake tare da shi shi yasa ake so a samu mace mai tsoron Allah idan namiji zai yi aure aka ce ka duba mata wacce take da addini kuma take da dabi'a ita ce wadda idan ka fada cikin musiba za ta yi haƙuri da mijinta ta yi jinyarsa kamar yadda ke ma ake cewa ki aure mai addini shine wanda yayi zai tsaya ya tsaya tare da ke saboda addinin sa na sai ka shi duk yanda kika canza to ba zai taba canza miki ba ina fata ana fahimta musiba ta same ki yana nan tare da ke to shi yasa annabi ba mu shawarar idan za mu aure mu aure masu addini an fahimta mu aure masu addini mu aure masu dabi'u kyawawa za a tsaya a yi juna halacci ɗaya ba zai yi halacci ba ɗaya ya butulci yadda kika halacci kika aure shi haka zai miki halacci yadda ya halacci ya aure ki haka zaki masa halacci duk wanda ya samu jarabawa ɗaya zai tsaya tare da ɗaya ina fata ana fahimta saboda ka annabi Muhammad annabi Ayyub alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya ainihin wato jarabe shi ki kalli wannan misalin ya ke baiwar Allah a ce ga wani mutum Allah ya hana shi komai ana ya kwace duk abin da ya bashi a da na ni'ima har mutane suka kaurace masa a ce ƴaƴansa ma duka sun rasu dukiya ta ƙare. matarsa ce kawai take tare da shi yaya wannan mutum zai yi rayuwa amma dai tare da haka irin wannan jarabawa annabi ayyub bai ce ya Allah dan me ba bai ce ba kuma annabin Allah ne zai yi magana da Allah kai tsaye amma bai faɗa ba sannan bai jo ya yi kuka da abin ba shi tsakaninsa ma da zuciyarsa bai yi firgici ba bai ce wayo na muke na lalace ba iya abin ciwo da ya kai makura abin da annabi ayyub ya faɗa ya ce rabbi inni masani ya zurru wa anta arhamur rahimin ku kalli ladabi ya ce rabbi masani ya zurru ya ubangiji cuta ta same ni bai ce Allah ka samun cuta ba kun ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗauki cutar ya jingina ta zuwa gaba ba zuwa ga Allah madaukin sarki ba ya ce Allah cutar ita ce ta same ni da kanta kuma kai Allah arhamur rahimi da kai ne kafi kowa tausayi ma'ana Allah cikin tausayinka nake so ka dan batar wani abu ka bin so ka tausayi na ya Allah haka annabi Ibrahim ya faɗa ba tare da afwan ina cin sunan annabi Ibrahim annabi Muhammad sunan da yana kama bakina haka annabi Ayyub ya faɗa alaihi salatu wassalam yayi wannan addu'a kun ga babu jaza a ciki babu kiras a ciki akwai cikar yarda ladabi da Allah subhanahu wata'ala kalma ce guda ɗaya. wacce ya faɗe ta wanda yake neman waraka kawai shi ba ce ai Allah sai ka mun kaza da kaza ko ce Allah ka kwace min yayana duk sun mutu Allah ka sa dukiyata ta kare Allah ka sa ga cuta a na. duk da kirgo ba abinda nake so kawai Allah ba ni lafiya ya halatta mutum ya roki Allah ya ba shi lafiya duk majinyaci idan yana jinya ya halatta roki Allah ya bashi lafiya an fahimci wannan ko da ya zaman to yayi wannan addu'a sai Allah ya amsa addu'arsa Allah ce urqud bi rijlika ko ka dici kasa da kafarka kana dukansa kafarka zaka buga da kasa wannan kasar wanda zaka bige ta da kafarka anan maganin warakan yake wannan malamai suka ce ashe al-akhdh bil dole ne a shar'anci ki ne ke ciwo ashe akwai bukatar ki dan sha paracetamol zai taimaka da sababin shan paracetamol amma da izinin Allah ciwon kan zai warke kafa kice kike ciwo sha magani kaza ko shafa magani kaza da izinin Allah da tasirin wannan maganin ciwon zai warke abu ya kai inda ya kai kafin yi wannan addu'a matarsa ita take fita ta je ta aiki a gidan mutane a ba ta abincin wankau da aikatau da kuɗin da za a bata sai ta zo ta ciyar da mijinta ta yi abin da za ta yi masa na jinyar da take mai wannan abin tana yin sani da wani irin yanayi na ɓoyo na shiga burtu ta sanya amawali ba a san ita ce matar annabin nan ba wanda yake fama da rashin lafiya mutane suka zo suka gano ita ce suka rika tsoron kar ta zo ta kawo musu cutar mijinta suka fara kore ta ba a ba ta aikin a hana ta ta je nema babu ta je can babu ta je nan babu ga mara lafiya majinyaci mai za su ci mai za su sha hankalinta ya tashi wannan mata ku kalli halacci ne ta tashi ta je ta tsinke gashin kanta mata suna da gashi na larabawa a wannan lokaci ta sa albakashi ta yanke gashin ta tifce shi ta igiya da shi wanda ake yin da baibayi ta dai ta sai da shi a kasuwa ba a san wace ce ita ba a matsayin kawai ta kawo igiya a siya don ta samu abin da za ta ciyar da mijinta mata nawa ne suke iya irin wannan don su kula da mazajensu mata a yanzu idan tana da kuɗi ma ɓoyewa take ba ta so mijin ya sani haka ne ko ba haka bane na san auren da ya lalace da yawa sauƙin mata ta ɓoye wa mijin dukiyarta mata tana da kuɗi mijin bai sani ba tana can tana gini a sai mijin bai san tana gini ba kai akwai matar da ma bari in gaya muku mijinta faduwa ƙasa yayi asume bayan shekaru goma sha shida da suke a gidan haya suna biyan kudin hayan gidan dukar da shi da babu wata shekara aka ce sai dai su tashi ran da ya gano gidan ashe na matan su da suke zaune suke haya kuma yana biyan kudin haya shekara ba batun kafara ba ne halin mata ne wannan wasu daga ciki eh mace kina da dukiya mijinki ba zai amfana da dukiyarki ba na amfaninta kuma abin da zan faɗa muku shine wanda zai baku mamaki matan nan fa ita kaɗai ce matarsa ba yana da wasu matan bane domin ku mata kuna da wani tunani ai in yana da wata mata ita ma ba za ta ji daɗin ba sai dai to matarsa ɗaya amma sai da suka shekara goma sha shida yana biyan kuɗin haya a gidan matarsa har da ita zai zauna yana kuka yana wallahi ban samu ba to na dai dan samu kaza zan je in kai ma ejen ashe nan ko gidanta ne tana nan ta yi mukus Allah ya kyauta saboda haka wannan mata sai da tafi ga wannan har wannan abin da ta aikata ne ya fi ran shi annabi ayyub din yazo bai so baya za ta tsinke wani abu mafi kyau da tsada a jikinta domin gashin mace ado ne a gare ta dan me za ta yanke ba izinin sa ba shawara sa dan ta kawai da ce shi ai Allah tun da ya halicce shi ba zai rabu hana su abin da za su ba mai ta ba da gashi Shi ne ransa ya ɓace yake cewa zai bige ta sai ya bige ta in ji sauki an fahimta ne sai a ƙarshe da Allah ya ce ka da kika da wannan kafar taka da Allah ya ce kub bi rijlika kada ka ƙasa haka sai Allah ya ce kana dukan ƙasa ido idaniyar ruwa za ta bude haza mugtasalun baridun wa sharab za ka ga ruwa ya bubbugo wannan abin da kaga ya fito ruwa ne da za ka sha kai wanka da shi ka sha cutar cikin cikin ka ta warke kai wanka da shi na wajen na zahiri shi kuma ya wanke yana sha yana yin wankan nan take duk wata cuta ta warke jikin sa da dawo yadda yake Allah ya warkar da shi amma wannan alkawarin dukan da yace zai wa matarsa bulala ɗari aka yace ce zai mata saboda kai wannan laifi ya za yi eh to idan ma sai Allah ya faɗa masa yadda zai yi Allah ce wa khudh bi yadika dighsan ka kama curin bulalan misali a ce tsintsiya ne sai ka tara curin tsintsiya kwaya ɗari an gane ko fadrib bi sai ka mata duka da nan kan ga duka ɗari kenan da shi kenan ba sai ka dinga dukan ta ɗaya biyu uku hada sai an kai ɗari ba a'a duka ɗaya kawai ka haɗe su shine wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wala tahnas nan take annabi Yunus alaihi salam ayyub ya koma ainihin wato mutumin kirki a ya koma warkake lafiyayye wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato warkar kamar ma bai taba sa masa cuta ba ina fata ana fahimta abun lura a wannan misalin na farko da na baku ya ce baiwar Allah ki sani wallahi ba mamaki Allah zai iya jarabta ki ya sa miki cuta ko ya sa wa mijinki ko ya sa wa ɗanki ko ya sa wa mahaifiyarki ko ya sa wa mahaifinki ko ya sa ma wanki ko kaninki ko kanwaki ba don kuma ba Allah ya yi wannan ne don ke Allah na son ya ji muryarki kina roƙon shi inda dai baki roƙi Allah ba inda dai ce Allah ya mun ba Allah sai ya sa wannan jarabawar ta same ki dan dai kawai Allah na so ya ji muryarki kina addu'a to ki roƙi Allah ya baki lafiya ki roƙi Allah ya ba mara lafiya ki lafiya ki roki Allah ya yaye miki damuwa da duk wanda ke da damuwa ki ga Allah ya sa wannan dalilin addu'ar Allah ya ya damuwa Allah yana jarabta bayansa ta wannan hanya ga irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala baya yi wa bayansa a lokacin jarabawa ina fatan ana fahimta misali na gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada dan Amina dan Abdullah a garin Makka Allah ya jarabce shi ana cutar da shi har dukan sama an yi annabi sallallahu alaihi wasallam an fasa masa kai an karya masa haƙora an ce ma makawunsa ya ba da shi a kashe ga wani ɗan an ba shi an mai canji yake cewa ya za ku bani naku ɗan in renan muku shi ni kuma ku zo in ku na ku kashe shi ai ba zai yiwu ba saboda har yake cewa in dai ina raye ba wanda ya ce taɓa muhammadu sallallahu alaihi wasallam in abdul muttalib ko abu talib ya ba manzon Allah kariya har ma yana cewa wa wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wassara fi turabi da fina na rantse da Allah ba su isa ba su kawo su taba ka sai dai in bayan babu raina wallahi amma matukar ina da rai ba wanda ya sai ya taba ka shine ma'anar hatta wassara fi turabi da fina yace wa laulal malama ba dan kar a zarge ni ba aw hazari masabbatin ko umar abin zagi yace la ne, sulhan bi zaka mubina da kaga ina yin wannan addinin naka da kazo da shi ana wannan ya hana musulunta amma dai a ƙarshe da yake bashi da rabo ya musulunta ya mutu ba da imani ba har aka saka shi a wuta annabi ya cece shi aka dara shi a cikin gaba na wuta annabi aka cece shi aka ce abu talib yana taimakonsa yana baka agaji wannan abun ya mai amfani kuwa ya ce kwarai daga gaske domin na same shi a can ƙasan wuta ne na cece shi aka dawo da shi gabar wuta an sanya masa takalma guda biyu a kafafunsa wanda kwalwarsa take tafarfasa saboda tsabar wuta da azaba a cikin wutar jahannama wuta azaba mafi kankanta ita ce wanda za a sanya wa mutum silifas irin wanda aka sanya wa abu talib irin azabar da ake masa kenan Allah madaukin sarki ya jarabce shi ya ainihin wato cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama an jefe shi an fasa masa kai har jini na zuba har ma yake tambala Aisha take tambayar sa take ce masa wai shin akwai wata rana da ka gani mafi tsanani a gare ka an gane ko sama da wannan rana da aka yakin Uhud aka yi kaza aka yi kaza yace kware akwai ranar da na gani mafi tsanani yace wallahi lokacin da na je Haifa mutanen ki ko dangin ki ga abin da suka mun an jefe ni ban kula ba kawai ban yi wani ba sai na ganna a wuri ake cewa karnin sa'ali wato wani wuri ne wanda yake yana da wato gula yana da ramuka da zazzabai da duwatsu a wurin wanda mutum ba zai iya rayuwa mai daɗi a wurin ba bai san san da ya fada wannan guri ba ya ce ina wannan zaune har mala'ika ya zo mini mala'ika wanda Allah ya wakilta akan duwatsu an gane ko wannan mala'ikan yake ce mini ya annabin Allah ni ne mala'ikan duwatsu da Allah ya turo ni gare ka abin da kake so ka faɗa zan yi maka shi idan ka so in haɗa duwatsun nan gaba ɗaya in rufa musu akai zan aikata amma da lisan wato harshe na mai haƙuri annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi alaihi salatu wa salam yake cewa la ba na so a azabtar da su ni abin da nake so kawai shine Allah ya fitar da wasu a cikin su waɗanda za su bauta wa Allah ba su hada shi da kowa ga irin sa Abdullahi dan Abbas Allah ya fitar da su ga irin sa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya fitar da su da annabi ya so a halakar da su da tuntun a halakar da su amma lokacin da suke masa wannan da yake yana ce Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa jama'ata ka gafarta wa al'umma al'ummata dan ba su sani bane suke min irin wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta ki kalla mutum da matarsa da 'ya'yansa a gaban shi 'ya'yansa suke mutuwa ɗaya bayan ɗaya shi ya su su zainab su ummu kulthum an fahimta ko suwa su ainihin wato yama alqasim suwa ibrahim suwa su zainab su ruqayya duk haka ga sunan suka mace a gaban shi amma tare da haka ya haƙuri matar tasa uwar 'ya'yan ita ma ta mutu amman nasa wanda yake bashi karya ya mutu duka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya haƙuri wani lokaci yana sallah a sa masa tumbin sa wani lokaci a ɗebo datti a watsa masa wani lokaci a zuba datti a cikin gidan shi ba irin yadda ba a yi masa kai haɗan kiranye ake masa in zai wuce ana ta masa izgidanci amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku kalli mutum da yake zubar jini wanda zai iya cewa a rama mun a danne su a kashe su amma yake cewa Allah ka gafarta musu don basu su sani bane wannan babban misali ne dangane da haƙuri irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto mai haƙuri ne wanda kuma misali ne a gare mu da Allah ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to wai duk wannan haƙurin da kake ta magana malam wai idan mun yi shin menene amfanin da zamu samu haƙuri yana da amfani da yawa wato daga cikin samararsa ne mahabbatin lahi azza wa da haƙuri yana samun soyayyar Allah madaukakin sarki an gane ko Allah yana cewa wallahu hibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri Allah bai ce wallahu hibbul agaliya ba ko aka ce? ya ce wallahu hibbul mujahidin ba aka yi ce ba ya ce ne wallahu hibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri ki zama to mai haƙuri ki sufanci da wannan wani wuri kuma daga cikin samarar haƙurin shine ma'iyya ta Allah Allah ya ce mene inna Allah ma allazina taqaw wallazina na muhsinin ko Allah yana tare da wanda suka ji tsoronsa kuma suke kyautatawa Allah ya ce inna Allah ma as Allah yana tare da masu haƙuri idan mutum yana da haƙuri zai zama mai mene zai zama mai taƙawa idan ya zama yana taƙawa kuma Allah zai so shi Allah zai kasance tare da shi shi yasa ake son mutum ya zama mai haƙuri an gane ko da ya fiya dan Allah akan abin da aka cutar da ke a kansa ina fata ana fahimta imamu Ahmad bin Hanbal ya samu jarabawa wannan jarabawa da ya samu Allah madaukaki sarki ya ainihin wato sa an fitine shi akan jarabawa ta halittar alkur'ani shin Alƙur'ani maganar Allah ne ko ko halitta ne imamu ahmad bin hanbal ya doge akan lalle qur'ani magana ce ta Allah ba halitta bane magana ce ta tsaye saboda haka wannan tun jarabawa ta sa har aka kai shi kurkuku a zamanin sa ya sha wahala kwarai da gaske har fitsarin sa ya sha saboda bala'i saboda musiba saboda jarabawa amma imamu ahmad bin hanbal da siffa ta mai hakuri ya zamanto ya ci wannan jarabawa daga ciki akwai sajjan wannan sajjan din wanda yake kula da kurkukun ya zo ya rika mai bulala ta safa daban ta rana daban ta dare daban ya karya bulalai a bayan imam ahmad bai san adadin bulalar da ya karya ba da yake azabtar da shi bayan ya fito an sallame shi ya zo ya zauna a gida ya ci gaba da karantarwa bayan ya yi jinya wannan mutum mai kula da kurkuku ya zo gidan Imam ahmad ya sallama yana roƙon Imam ahmad ya yafe masa abin da ya masa na zalunci a kurkuku Imam ahmad da ya zo lokacin yana bacci sai ɗansa ne ya fito ya ce na zo ne wurin mahaifinsu. ina noman ya yafe min ne ina roƙonsa ya gafarta mini na zalunce shi na bige shi ba tare da haƙƙinsa ba ban ma san adadin bulalan da na karya a bayansa ba ka ce masa wane ne ma'aikacin kurkuku lokacin da Imam ahmad bin hanbal ya faka hansa abdullahi ya gaya masa ga wanda ya zo neman sa imamu ahmad ya ji ya kuma san wane ne kai tsaye ya ce ya yafe masa na yi haƙuri na yafe masa dan yi mamaki ya ce baba kayafe masa aka ya ce kwarai da gaske ya ce ya kai ɗana da rana alkiyama ta tsayu a farfajiyar tashin alkiyama za a yi kira ainihin ladina ajiruhun ala ina waɗanda ladan su ke hannun Allah ina waɗanda ladan su ke wajen Allah babu wanda zai tashi ji imamu Ahmad ya ce sai wanda ya yafi ya dan Allah ya haƙuri duk wanda ya yafe a duniya an fata masa an musguna masa ya haƙuri to Allah ta'ala yana da da ladan shi shi zai bashi duk wanda ko ladan sai zama a hannun Allah yake ba zai taba tabewa ba yace to ya fi dana ina so ranan tashin alkiyama ne mu tashi ladana na hannun Allah saboda haka hakuri idan aka yi ana samun wannan ma'iyya ta Allah din subhanahu ta'ala. dazu na baku misali na ce hakuri akan saban Allah ba haka na faɗa ba daga cikin nau'ukan hakuri idan mutum ya zo zai saba ma Allah sai ya gane wannan abin laifi ne sai ya hakuri ya fasa to Allah zai zamanto cewa ya kasance tare da shi zai kuma bashi mafita ina fata ana fahimta wannan haƙurin shi ke sabbaba tsoron Allah duk da wasu mana cewa tsoron Allah ne ke kawo haƙurin daga cikin malamai shi ko da tsoron Allah da yin haƙuri dukkaninsu suna sa Allah ya kasance tare da shi akwai wani ɗalibin ilimi zan baku labarinsa wannan ɗalibin yana karatu a wurin malaminsa ne ya baro gida garinsu ya taho wajen malam neman ilimi to amma a masallaci yake kwana ba shi da masauki sai dai zauna a masallaci ya zama yaron malam duk abin da za a yi shi za a aika don wasu abubuwa na aikace-aikacen malam ana masa yana yi to ana nan ana nan sai guzurinsa ya kare. ya rasa yadda zai yi bai ci abinci ba kwana ɗaya biyu har kwana uku ba abinci har sai da ta kai ya fara ganin hazo ya fara ganin hayaki hayaki saboda yunwa ya ce akan zo ai karatu a tafi wallahi ciki na kiran uku uku yana kiran ciro ma ya ce da yunwa ta kai ni makura kwana na uku ban ci abinci ba sai na fito ina neman duk inda zan samu abinci kai so nake in ci abinci ko ta wata hanya ne ya ce kawai da na fito masallaci sai na ga wani gida babba haka mai kyau irin gidan nan mai fulawa da jet kawai sai na luga na taba kofa kawai sai na ji kofa a bude yace na shiga wannan gida alaƙi da sanda kawai sai na ji kanshin abinci yace kawai sai na rika bin kanshin abincin wallahi ko kanshin abincin na na kai ni kicin ba kowa ba wanda ya gani naga abinci a cikin tukunya an dafa abinci sabo kar yana ainihin wato turare ko da na bude tukunya ga kaji a saman abinci ko ma kawai ke ci irin dafa duka din nan wanda ba wahala sai dai kawai a ci ba sai an zuba miya daban ba ya ce na kai hannu haka kawai sai na suna da cewa wannan ba haƙƙi na ne. ba abinci na ba ne. wannan abincin haramun ne a gare ni kun ga wannan ɗaukan da zai yi ma'asiyatin la ne kawai sai ya haƙuri ya ji tsoron Allah ya fasa ya mai da tukunyan abinci ya rufe ya sake komawa ta inda ya fito ba tare da an gan shi bai koma masallaci ya ci gaba da yi wa annabi salati kawai lokacin karatu yayi ɗalibai suka taho aka shigo karatu wurin mala yace ana karatu ina zaune ni ma fa ciki na wannan yunwar ita ce ba abin da nake ganewa saboda tsananin yunwa kwana uku ce kayyulin mutumin da zai kwana uku bai ci komai ba yake cewa ana cikin wannan karatu ne bayan an kusa jab da za a tashi sai aka sallama da malam wata mata ce ta zo tana sallama ta ce malam ina son ganin ka. malam ya ce ta dan jira shi ya kammala karatu matar ta koma gefe ta tsaya malam ya ƙarasa karatu ya ba ta dama ta shigo dalibai wasu sun fita wasu kuma suna nan ba su gama wucewa ba ta ce malam ni makociyar wannan masallaci ne mijina ya rasu na gaji dukiya a wurinsa mai yawa ina buƙatar ka aure ni ne in kana so na inna maka idan kuma ban maka baka duba wani bawan Allah cikin ɗalibanka ka aura masa ne ina so in tsare kaina da mutunci na shi ya sa na zo gare ka malam ya ce to gaskiya ni ba ni da sha'awar aure ba kuma na bukatan aure yanzu amma dai a wa na gashi shine yake zaune a masallaci barawan nan na ya je sata in yana so a yi aure aka kira shi ya zo a daƙyar nike kakowa malam ya masa bayani ya ce masa ga wannan mata ta zo tana bukatan aure ne ko za ka aure ta ya ce malam ba zan iya aure ba wani da ko sisi ya ce ta ɗauki nauyin auren za ta yi maka komai ita abinda da kake bukata kawai ka riƙe ta amana ka aure ta amana ya ce wallahi yunwa nake ji na kawai a bani abinci malam ya kwadaitar da shi ya nuna masa mahimmancin auren da ka zauna kana kwana a masallaci a gwada ka koma ka kwana akan katifa mai laushi ko ka ba a cikin ɗaki da mutuncinka ya rika haska masa sai yaron ya amince ɗalibi ya amince ya ce to ya yadda malam ya ɗaura auren ya zama shine waliyinta shi kuma ya karɓi aurensa da kanshi ta biya sadaki shi kenan ta kama hannun mijin da suka gaba nan ta kiwa wani wahala ba batun a dauko motar tarewa a dauko yan rakiya amarya ba abokan ango da za su raka shi haka suka kama hanya ta fita da shi suna tafe ya ce wallahi abin da ya bani mamaki sai tun buɗe gidan nan da na je sata ɗan ka shiga ya ce kai ya ce sai gabana ya faɗi ya ce ko dai matan nan ta ɗauko wani makarƙashiya ne ta ganda na zo gidanta ashe ya aka yi aka yi ya ce haka na shiga gidan ba tare da ainihin na samu natsuwa ba amma dai ni ɗazu da san ɗa na shiga na kurɗaɗa ta baya har na shiga kicin yanzu kawai sai ta buɗe ƙofar falo da mukulli sai ta shiga cikin gidan ta shiga da falo ya ce daga falon da ban taɓa ganin irinsa ba ga kyau ga kayayyakin alatu na zauna akan kujera mai laushi ta ce mai gidana ina zuwa ta tashi ta shiga cikin cikin gida ta je kicin ta kawo ainihin wato farantin abinci da woma na kwanan nama na naman farfesu na ainihin wato busasshen kifi gashi nan na soyayye gashi nan ga abincin an zuba ga kadin nan da na gani ɗazu ya ce wallahi ina buɗewa ta ga wannan abincin har da shi ta namar da na gani ɗazu na soyin sata ban san lokacin da na ce Allahu Akbar ba wannan kabbar ne yasa hankalin ta ya dawo jikinta ta ce mai gida na lafiya ya ce mata kin ga wannan abincin ɗazun nan na shigo gidan nan saboda yunwa ta min kancar ta min ɗaurin minti na rasa yadda zan yi na ga wannan abincin a kicin wallahi na tuna ba haƙƙi na ba ne haƙuri na bashi dan Allah yanzu kuma da nayi haƙurin haƙurin shi Allah ya dawo da ni gidan ya azurta ni da abincin ya azurta ni da mai gidan ya azurta ni da wacce ma take da abincin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da arziki ga haƙuri ga komai Allah ya bashi to saboda ka shi haƙurin nan da kuke kallo abu ne wanda yake da matukar amfani a rayuwar dukkan musulmi ki kasance mai haƙuri abu na ƙarshe da samarar haƙuri take haifarwa shine dukhulul janna wallahi in kika zama mai haƙuri Allah zai shigar da ke aljanna za ki shiga aljanna kuma shiga aljanna ba tare da hisabi ba wallahi ba hisabi idan aka zo lahira sai an kira wacce ƴar ruwa ne a kira ta tsaya gaban Allah ya aka kike kaza a rayuwarki ta duniya ilimin ki dukiyarki lafiyarki komai sai an rika ki sai kin ba da bayani samartaka ki ko budurcin ki aka kika mai da shi tsufa ilimin ki da komai tambayoyin nan guda hudu ko biyar da annabi ya ce dan adam diga digansa za su wuce wuta ko aljanna ba sai an mai tambayoyin nan kuma da ke sai Allah to wallahi mai hakuri da an tashi ranar alƙiyama zai zarce ne kawai sai aljanna kawai zai wuce idan aka tashi daga cikin kaburbura ɗan aljanna za su wuce aljanna ba tare da hitabi ba masu haƙuri sai mala'iku su ce kai kai kai suwaye wannan na za ku za ku tafi aljanna ba hitabi ba sai ce a mu ba ku san mu bane mala'iku su ce ku suwaye a ba ku karanta a cikin littafin alqur'ani Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ba Allah ya ce yana cika masu haƙuri ladan su ba tare da isa ba hisabi su aljanna ne ko za su ce malaiku ce kwarai da gaske mun karanta ashe ku ne masu haƙurin sahalan wa sahalan ku shiga salaman salaman ku shiga cikin aljanna ba za ki so ke ki kasance cikin su ba Allah ya sa ki cikin masu haƙuri waɗanda za su ga aljanna babu hisabi to haka za su wuce cikin gidan aljanna wannan dangane da abin da ya shafi wani bangare na haƙuri wanda kun san karatun abu biyu ne haƙuri da rukun amana to rukun amana ko menene ma'anarsa ɓangaren rukun amana rukun amana ma'anarsa ta kunshi ababe da dama baya zuwa da ma'ana guda ɗaya na farko malamai suka ce rukun amana ya zamanto wani abu ne a addinance idan aka kalle shi shine iltizamu bi awamirillah shine kiyaye amana mana kilzumci ki tsaya akan kulawa da umarnin Allah Allah ya ce yi sallah kin tashi kin yi Allah ya ce karki kaza ki sata baki ba Allah ya ce ki yi hakuri sai kika yi hakuri. Allah ya ce ki yafiya sai kika yafi Allah ya ce ki zama mai sada zumunci sai kika sada zumunci duk abin da Allah ya ce ki shi kike yi to wannan shine amana iltizam lizumtar ne kiyaye amana ko umarnin Allah amana ta dukiya an baki amanar dukiya ki rike kake ci wannan dukiya ina fata ana fahimta ke san ba taki bace ta amana ce aka baki ki rike ta in kina sanar da cewa idan kika ci wannan amana Allah madaukakin sarki ba zai kyale ki ba zai zamanto ya miki azaba tun a barzahu za a yi ta miki azaba kuma har zuwa lahira har kafin a yi hisabi abinda za a yi ta miki yana. lokacin da aka yi isra'i da mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara gidan wuta ya kai wuta ziyara ya ga waɗansu mutane ana musu azaba iri-iri kowa da irin nau'in aikin da aikata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum ana masa azaba an tara masa kaya kamar dutse ana cewa ya ɗauki kayan ya kasa ɗauka yana ta fama da shi yana so ya ɗauka ya kasa ɗauka wannan shi shine azabarsa kuma dutsen na wuta ne yana zagonyewa yana wahala a wata riwaya ma da ya ɗauki dutsen ya gangara zai hau tudun ya yi sama sai dutsen ya subuce sai ƙara gangarawa gangare haka zai ƙara komawa ya ƙara kibi kibi haka ya kikkimo ya taho yana so ya taho da ya fara tafiya zai ƙara subuci ya ƙara kankarawa haka zai ta yi dindindin fafau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril wannan kuma wane ne ake masa wannan azaba mala'ika yake cewa wannan mutum ne daga cikin al'ummarka wanda akwai amanonin mutane a hannunsu ya san ba zai iya rike amanan ba amma yake ta wa kansa yana ta an san amana yana rikewa idan azabar da za a dinga masa kenan ranar tashin alƙiyama wani kuma an ba shi amana ne na rike sirri kawarki ce ta zo ta ce miki amana wacce kika ɗauka kika faɗi wannan sirrin naka kin ci amana a irin azabar da za a rike nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutane biyu suna magana da junansu sai ɗaya waiga haka zai yi magana wannan waigen da yayi ya nuna yana dubawa ne shin akwai wani a bayansu yana ji ko wani baya wurin maganar nan da zai faɗa miki ya nuna amana ce zai faɗa ko da bai ce amana ba saboda ya duba bai san wani ya gani ko wani ya ji ya zama amana so ba sai an ce amana ba muna tare da jama'a kawai na zo na ce zo wance muka koma gefe muna magana ya zama amana dan ban son su ji ne yasa na ce taso mu sa labulai kika ce wacce ta so ta zama amana ba sai kin ce amana ba balle har mutum ya furta da cewa na zarga miki amana wance aikin ji kaza da kaza da kaza to kike tona wannan asiri ki rike amana an gane wannan ko daga cikin ainihin wato amana da iltizam na awamirin la ma'anar da duke zuwa shine amana na al-mas'uliyya nauyi da aka daura miki an ce ke ce shugaban kwamiti ta da'awa na masallacin isbahul islam eh shugaba tana nan ko to amana ce ai shine tana ina masha Allah to amana ce an ce kai ne shugaban yan kwamitin yan asaba amana ce an ce ke ce shugaban yan keke na fim amana ce an ce ke ce shugaban masu itikafi a masallaci amana ce duk wani shugabanci da aka ba mutum kamar mutum magidanci ne a bashi amanar iyalansa amana ce wallahi in ci Allah ya tambaye shi ke kuma an baki amanar gidanki zuciyar mijinki da 'ya'yansa amana ce in kika ci amana amana za ta ci shi wallahi sai amana ta ci ki ki zo ki rika ware ƴaƴanki kina fifita kan ƴaƴanki shi kishiyarki kin ci amana wallahi sai Allah ya miki azaba an fahimta na ta ba ku labarin wata mata da ta mutu ko lokacin da ta mutu sai ya zamanto cewa an kai ta makabarta an binne ta bayan an binne ta ɗanta ya dawo ya mafalcin gata a cikin azaba ana mata azaba ha wannan ya tayar masa da hankali da ya ƙara yin bacci sai ya mafarkin gata a azaban dai azaba fa ya sake yin bacci wani lokaci ya ƙara farkinta wannan fa ya kame da hankali ce wannan abin ba zai yi ba shi ne ya tafi wurin malam Allah sarki malam kullum duk wanda ya koya yaya yayin shi zai je gun malam malam ka ji ka ji abin da na gani mahaifiyata da aka rasu so uku ina mafarkinta ina ganin ta a cikin azaba ya tambaye shi ya ce yaya halin mahaifiyar ta yake da ibadanta da tsoron Allah sai ce wallahi mahaifiyata a tsoron Allah na kanta tana da ibada tana da kulawa da dokokin Allah ga yawan azumi ga yawan sadaka tana yi ba abin da ba ta yi abin da ya fi karfinta wallahi tana yi ya ce to gaskiya yanzu ba abin da za ka yi wa mafiyarka da ya wuce addu'a mafarki yana tabbatuwa sawa an fassara shi ko ba a fassara shi ba kuma ar-ru'ya saliha min Allah annabi ya ce duk mafarki na kirki daga Allah ne alhulmu hulmu kuma daga shedan ne ina fata ana fahimta so abin da ka ganin nan wani sako ne daga Allah ya nuna maka halin da mahaifiyarka take ciki babu abin da kake bukata yanzu ka yi ga mahaifiyarka shine addu'a ka dage da yi mata addu'a kawai Allah ne kawai zai gafarta maka domin annabi ya ce awwaladin salihin yad'u lahu duk mutum ya mutu komai shi ya yanke sai ka na gari wanda zai rika masa addu'a to saboda haka addu'a ce ta kamace ka wannan yaro ya ji nasiha ya koma ya rika mata addu'a duk sanda zai yi sallah a sujjada a zaune zai yi wa mahaifiyarsa addu'a ya ce shi kuma duk sanda zai yi barci in dai har zai yi mafarkin uwa to wallahi a cikin azaba yake ganin ta shi kuma bai daina mata addu'a ba ya ce ban daina mafarkinta a azaba ba ni ko ban daina mata addu'a ba sai da aka shekara takwas a wannan hali nake ganin ta sai da wata rana na kwanta ko da ganta a cikin ni'ima a mafarkin Allah ya bani iko ne magana da ita ce magana da ni tana murna tana farin ciki na ce mama mai Allah ya rike ta ce Allah ya gafarta min yanzu ya sa na aljanna Allah ya gafarta miki ta ce ya ce mata garin yaya aka Allah ya gafarta miki ta ce saboda addu'ar da kake min addu'ar da kake min Allah ya gafarta miki kina da uwa kina da uba kina da miji kina da da kina da wa da kani waɗanda zai sun riga mu gidan gaskiya ki da su ki dinga musu addu'a ba abinda suka bukata irin addu'a ya ce to ke mako me ya ja miki wannan musiba da wannan bala'i shekara takwas ake ta miki azaba ta ce wallahi saboda san zuciya dana kuma a kanka ta ce kanin kawa ne dan uwanka dan kishiya ta wance idan zan baku nono sai in baka nonon ka mola lafiyayyen gyararre na dan kuma sai in ƙara ruwa na shi dan mai ruwa haka nake mako. ta ce wallahi saboda wannan ake min azaba shekara takwas saboda san zuciya ta ci amana ko bata ci amana ba in ta ci amana ne na uban 'ya'yan da ban mata amana ta nuna bambanci akan 'ya'yanta. Ya'yansa ne dole ne ki ji tsoron Allah dole ne ki rike masa amanan 'ya'yan shi shi yasa mace ba ta da 'ya'ya a gidan mijinta miji ne mai ƴaƴan miji ne kuma ka ƴaƴan kishiyarki ba ta bane ƴaƴan mijinku ne ki rike su duka ki ne ki ja su a jiki ki faranta musu wallahi baki san wace ce ko wane ne zai ji danki ba cikin 'ya'yan mijin naki dan da kika haifa ma ba zai faranta miki ba kila irin yadda yar kishi yake ko dan kishi yake zai miki kirke su da amana an gani shekaru nawa shekara takwas ana azabtar da mutum saboda cin amana duk abin da mutum ya aikata a rayuwa to haka zai gani amma ita ba ta daina addu'a ba shi yasa na gaya muku babban abin da mamatan suke bukata a gare mu shine me addu'a wallahi addu'a akwai wata makabarta a saudiya sunanta makabaratun nasim sunan garin ne nasim to makabartar nasim ne daga cikin garuruwa kanana da suke saudiya wannan makabartar sai malami a garin ya kwanta bacci wala kawai sai mafarki mafarki ya yi wai mamata sun fito suna ta fitowa a cikin makabarta suna kiran sunan wani wane ina kake mun yi misin wane ina kake muna bukatar kamar yi misal ɗinka wannan makabartar ɗan ciki suna ta fitowa a mamata Wani abin ya ba shi mamaki to shi ma bai damu ba sai da ya sake wani mafarkin ya ga abin da ya gani dai a farko shi ya ƙara gani ya ƙara yin wani mafarki to shi wannan malami ne ba gun malami za shi ba to ya ga aiki ya same shi yanzu sai fara binciken wane ne mai wannan sunan yana ta bincikawa ya je nan ba a sani ba ya je nan ba a sani ba sai da ya je gurin waɗansu mutane matasa ne kawai yan shaye-shaye ba ma yan addini ba ne ana dai haɗuwa a joint a sha shayi a sha shisha a dan yi kaza a yi kaza kawai yake cikin su har ma sun ce san shi ba sai sauran kai wara ne ai sunan shi kaza sunan shi na ainihi ake kiransa wanda ubansa ya yanka masa rago a kansa su kuma sun san shi da sunan gayu ne ah da gaske shi ne ba eh wallahi ce sunan shi kaza sai ko aka ji aka mai kwatance aka tafi gidan wannan din aka yi sallama da shi ce ki ne wane wane kaza ya ji sunan cikakke sunansa uku wane dan wane dan wane sunan da ya ji a cikin kabari a mafarki ana gaya masa wanda mamata ake kiki suka yi kisan din shi a kai a cikin kuma shi abin da ya ƙara ɗore masa kai wannan mamacin bai yi kama da wani mutum wanda yake zaki ce mai addini ba ne na fi tunanin ai da an ga ɗan ustazu ustazu a sai shi ne ya fi kusa da Allah ko ba ka ne bai yi wannan kaman ba ha to wannan yanayin ya sa da ce to kai ne wane ce me kake aikata ce ni abin da nake shi yana sallah musulmi ne amma ba yana da abokai da suke dan tsayawa a gan ba zine yake ba ba neman mata aiki ba amma dai harkar tsayar da wannan da samari suke yi Ya ce me alaƙar ka da makabartan nasib ce ni ban da wata alaƙa makabarta fa kace malam haka tuni kuma da zai na ita ah, kai tunani mene ne sa ya shiru sannan kawai sai ya bushe da dariya ya tuna ya tuno da abin da ya sa wannan abin da ya sa din sai ce malam ai na ne ya mun nauyi kwanakin baya na dan yi rashin lafiya na rika jin banjin daɗi a jikina shine na je asibiti likita ya ban magunguna bayan ya mun tambayoyi yace kuma daga cikin abin da na rasa jiki na ke bukata shine exercise da daga an yin walk to shine ni kuma na ga hanyar makabartar ita ce mafi kyau da zan je in yi awa daya tafiya minti 30 dawa minti 30 da shawarar likita yace in yi wata ɗaya cur ina yi ba tsallaki yace in na zo wuciya ta jikin makabarta sai sa a jikin makabarta a ce assalamu alaikum ahlal diyari min al muslimina wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun sai wuce in na zo dawowa ma sai in kara assalamu alaikum ahlal diyari min al muslimina wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun ba ita ce addu'a da ake zuwa makabarta ba ce wannan ita ce ko abin da nake fa kanka da kanka rage da wata aita ce kana koma wurin likita sai na samu lafiya shi kenan ban kara zuwa ba malam a lokacin ya gano dalili sai yake ga masa wallahi ka ji mafarkin da na yi so uku a jere na ga makabartan nan da kake wucewa kana musu addu'a mamata suna fitowa suna kiran sunanka suna cewa sun yi misin ɗinka addu'ar da kake musu nan sun rafa ta ce suna samun rahama daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon addu'ar da ake musu wannan a sakamakon addu'ar da ake musu sai eh, kan kawai za a mutu a nan yake ina ce ina gudun kare zama na kimara ne ina kan yi eh saboda na ji shi a ƙasa murya tana fitowa to kun sa shi anan shi ma dan kare zama kila ba aji yace wallahi wannan abun ne wato ku ji wani ikon Allah malamin yace ina gaya masa shi ma sai jikin su ya sanyi wallahi kawai sai ya fara hawaye yace kun san wannan mafarkin malamin dalilin tubansa kenan ya daina zuwa yana zama a yana wannan harkokin to me mahallin shahid mahallin shahid shine mamatan mu suna buƙatar addu'a a gare mu kar mu manta da su mu rika yi musu addu'a to saboda ka mas'uliyya amana ce kamar yadda na faɗa sannan kuma amana ta kalmar shahada na daga cikin ma'anar hibzul amana mana ni da ke mun haɗu da ke ban san ki ba baki sanni ba kina kallo na kika san ni musulmi ne ki rike amanan kalmar shahada da ke tsakanina da ke ni ma in rike miki kalmar shahada da ke tsakaninki da ni da Allah cewa ba zan cutar da ki ba ba za ki cutar da ni ba ba za ki zalunce ni ba ba zan zalunce ki ba wannan kiyaye amanar ta kalma na addinin musulunci na kalmar shahada na cewa ƴan uwantaka kenan na musulunci kar ki cutar da wata musulma kada wata musulma ta cutar da ke ki ba idan kika rike waɗannan duk suna shiga cikin ma'anan hifzul amana Allah madaukin sarki yana cewa inna Allah ya kum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku da ku isar da amana ku ba da ita zuwa ga ma'abotanta ba mamaki ba ba da aka duba an ƙara dubawa a gaba wanda ya cancanta a bata amanar shugabar kwamitin da'awa na mata a wannan masallaci sai ita ba wai idan sauran basu su da amana ba ne. an ga ita ce ahalin abu ina fata ana fahimta wala Allah da aka bincika ita shugabanci za ta iya yi amma sai a gaggawa wani asusun kuɗi wanda ba za ta iya riƙewa ba sai a ga wacce ce hajiya wacce ko malama wance ita za a ba dan an ce dama alamar karfi tana da mai kiba ko ba ka bane wanda tafi karfin abu ita wannan ce shugabanci wannan kuma ta rike mana cadar kun ga an ba ahli haƙi ina ta ana fahimta amana ce ku ba ma abotar amana wallahi jama'a akwai kurakurai da muke yi a rayuwarmu wannan da yake ba ma aiki da wannan umarnin na Allah sai Allah ya jarabce mu ke ce kika tashi za ki aurar da aiki ba ki ba mai amana ba domin Allah ce ne ki ba wanda yake ne addini mai kuma mene dabi'u to shine amana ai ha, in kika dauki aiki kika ba da ita ga wanda zai ci amana to wallahi sallahi baki ba kika dauki aiki kika ba da ita ga matar da za ta ci amana ba ta yi ba ita ba duk yana cikin ma'anar amana duk amana ne aure amana ne ina fata ana fahimta ubangiji subhanahu wataala haka ya faɗa a cikin alqur'ani zuwa ga ma'abotanta yawa an zo a cikin kwamiti na lafiya ya ka ce daktawana ko daktawanta shi ne shugaban kwamitin an fara mara daidai ko ba mara daidai ba an fara daidai amma da aka zo za a bada abin da ya shafi lafiya sai aka ba wani bricklayer injiniya mai gine-gine wanda ya karanta civil engineering ya yi daidai ba ba shi daidai ba saka an tu'addul amanati ila ahliha annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisi yana cewa idza dhuyyatil amana intazir as-sa'a idan aka salwantar da amana aka zama ana cin amana ana ba da amana mutane ba sa tsare ta ba sa kiyaye ta bai ce da kin ga wannan abin ya faru to wallahi ki saurara tashin alkiyama kai lokacin ta yazo kuma shine halin da muke ciki yanzu tsakanin mata da miji ba amana tsakanin uwa da ya ba amana tsakanin uba da ɗa ba amana tsakanin makwabci da makwabci ba amana rashin amana ta yi yawa nawa ake samu ɗan uwa ya zo ya tona asirin ɗan uwansa ya zama informa ya faɗa wa masu kidnapping zo su ɗauke ji nawa aka samu ba su kirguwa nawa aka samu aboki ya ci amanar abokinsa ya ba da ya yi informa ya ba da bayanai akan sa an kama shi ba adadi nawa aka samu makwabci yawa makwabcinsa haka ba adadi kawa ce wa kawarta haka ba adadi kawa nawa ta ɓata auren kawarta auren mijin ta zagaye ta aure mijin nawa aka samu ba adadi nawa aka samu namiji ya ci amanar abokinsa ya raba auren shi da matar shi ya zagaye ya aure matar ba adadi idan aure ne ma na daidai na amana duka ba laifi bane ba laifi bane kana da aboki ya rabu da matarsa rabuwa na tsakani da Allah kila ma ka taimaka wajen ai sulhu auren bai sulhuwantu ba sai kuma kaga maslaha ne da bar ƴaƴan abokinka su salwanta ko kaza kila ma abokin ya baka shawara ba auren kashe wuta ba fa yawa ka je tsakani da Allah tana son ka kana son ka aure ta ka cigaba da rike ka da amana alafi bane ina fata ana fahimta Kwanan nan ba a dade ba a cika kaɗan na je wani taro wanda ya ce ni taron yake nuna min yayansa daga ciki wa'annan yayan nasa akwai mahaddata alqur'ani ana ma waliman hadda alqur'ani ta ce ai mamarsu ita ce ainihin matata ita ce uwar gidansa ce Allah sarki na ɗauka kuna tare shi ba sa tare yace ai aboki wani shi ya aure ta suna tare ita ce matar shi kuma lafiya lau a jikin shi in a larabawa ne balarabe ya saki mace ka aura ta hmm, kasaro yaki ai kawai shi yanzu ka ga ya ga abokin fara sai ya kashe kama wace za ka aure matar da ya saka idan bai san ta me yasa sake ta haka addini bai hana ba su suna da tsananin kishi idan namiji zai aure matar da wani balarabe ya aura sai dai ka da ma'aikanka haka suke su haka suke ai muna muna cikin nima ne malam ya saki mace na'ibi ya aura ko ladan ko sai wani liban da ladan ana sallah eh, aka samu matsala matar ladan da ladan suka samu rashin jituwa aka kawo ƙara wurin liman liman ya musu fada ya musu sulhu ya ce ku ji tsoron Allah ku koma ku gyara haka aka yi bayan wata ɗaya biyu kuma aka sake liman ya ta sulhu ya ja ayar duk sun kare ayoyin ya ja hadisan duka sun kare na sulhu da haƙuri da zaman lafiya a ƙarshe dai ladan ya kasa haƙuri ya ba ta takarda shi kuma liman shi kan wala Allah ya ga cewa shi ne maslaha kusan ba dole ne ladan din ya gano ba shi kuma liman kawai sai ga ai ba matsala kawai koma suna ganin ayan liman ya zo ya samu ci gaba wata ke auren ladan ta samu liman yanzu ayan likafa ta cigaba. gaba ko ba ka bane kai wallahi almusta'an mata ku ji tsoron Allah ku rika kiyayewa wallahi wata mata na tana da aka bar labarin ta mijinta limami ne wallahi aka sa wani masallaci ga gidanta ga masallaci duk wani abu da alkhairai mutumin nan yana yi wallahi mutumin nan ya faɗi ya rasu ɗan uwansa malamai da limamai da ladanai wanda suke da alaƙa ne duka da addini suna ta zuwa neman ta bayan ta kammala ida wallahi ta ki wallahi ta je ta aure wani ɗan duniya wallahi azaba yake gana mata da bala'i Sai an ce ya kace ta ma ya fito nawa amma ta kisa kuwa har ya rashin lafiya da ita ake jinye shi kuka ta fara cikin bala'i to ta kisa kuwa ban an yi saki uku ba rabu ba ina amfanin shi ta kisa kuwa kenan kun ga ta ci amanan wannan malamin sai ki aure wanda ya dace ke wanda yake mai mutunci wanda ya san kima ko da ma yana da abin hannunsa na duniya amma ya zama akwai addinin akwai ainihin wato dabi'un. wanda zai rike miki amana wallahi wannan mata ta shiga jarabawa na tausaya mata sosai to shine liman kawai sai je a war matan ladan bayan ta kammala idda to ladan ya sani ya zo ko ba da ma dai ladan ya ce ba zai zo sallah dole dai a yi sallah a masallaci aka tada iqama ladan ya tada iqama liman ya ji ce to sahu a daidaita sahu da ba ya dan yin fuska bai irin kallon ladan sa da ido zan ba zai hada ido da shi ba ya aka ce to jama'a daidaita so a daidaita alare ya ce ko an daidaita sau ma aiku kuke wa <laughs> ko an daidaita so ma kuke bata sau kara ya haka saboda ka Allah madaukin sarki aka yi tsara annabi ce ya faɗa wannan hadisi ya ce idan kun ga an kulwantar da amana ya ce to ku saurari tashin alkiyama lokaci ya zo na daga cikin mafi girman dalilai wanda yake tabbatar da munafunci da cin amana wallahi tallahi shine wannan kirki amana alama ce ta munafunci alama ce ta kuma khiyana an gane wannan ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda kullun nake faɗa muku shine abun koyin mu saboda tsananin rike amanar a jahiliya ma bai fa ga zama annabin ba ana ce masa sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacce ce me ake faɗa miki me ake sufanta ki da shi a angoku wurin haƙuri wurin rikon amana eh ana faɗa miki suna mai kyau ko ku a sukanki ake yi ki duba ki gani hatta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai hijira zuwa madina sai da ya bar aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda me zai masa eh wasu a cikin kuna ɗaukar cewa wai aliyu kawai ya kwanta ne a shimfidan manzon Allah ba kwanta ya shimfida manzon Allah kawai ba an fahimta a lailatul hijira ya bar masa amanan ne a hannunsa don ya biya masu amana idan sun zo annabi zai yi tafiya ne ya ce ali ibn abi talib zo kai kanina ga amanan nan wannan ta wana ne wannan ta wance ne wannan ta alhaji wana ne wannan ta malam wana ne ya zo ya kawo rana kaza muke zai karba abin ka duk wanda ya zo ka miƙa masa amanan. sa karka ci amanar annabi ya bar masa saboda girman rike amana da annabi ya dauki abin da yadda yake yi tare da cewa fa su din fa su suke cutar da annabi su suke musguna masa amma tare da aka annabi sallallahu alaihi wasallama yana rike musu amana in sun kawo ba zai rike ba zai rike ansa ba kuma su ba za su kai mu wani ba sai wanda suke judarwa kuma shi suke ba amana su ji wani irin abu wannan shine hali na addinin musulunci alaƙar da take tsakanin amana da haƙuri akwai alaƙa kuma da na fara mu akwai alaƙa shi yasa na ce lallai wannan topic da aka zaba ya dace na farko hibzul amanati yahtaji ila sabr shi kansa a riƙon amana yana buƙatar haƙuri yana bukatar hakuri a zuwa a ba su kuɗi yan dubu dubu ina kallon su bugun Abuja gwada za a ansa ba cikin karshen wata wallahi in ba da hakuri za ta dan taba ce bari dan zare biyu ko uku in so sai in maida in ci amana an fahimta in ba shi da hakuri kwarai da gaske ba shi gawa ko kin maida sai da izinin masu ai an baki yan dubu dubu bugun Abuja to su za ki maida da a karshe ba su za ki mayarwa? ba za ki dauko wata daban ki maida ne kila ko yan biyar bayan ke ba 500 aka ba ki ba dubu dubu aka baki kaddara ma kin kawo dubu dubun sababbi lambobin da aka saka a jikin kudin su ne wanda kika mayar to shi yasa ba a taba a ka'ida sai me shi ya san zaka taba amma akwai wasu mu'amaloli da ake yi wanda masu shi sun san ana tabawa kuma mu'amala tana canzawa sai dai adadin ake bukata kamar wanda kike yin adashi an san za a yi zubin adashi za a karɓi naira dubu ɗari a ƙarshen wata ne wannan ɗarin za ta iya zuwa maka a cash za ta iya zuwa maka a ta account za ta iya zuwa maka a yan biyar biyar za ta iya zuwa a yan dubu dubu za ta iya zuwa a yan biyu to wannan ba a damuwa kai in kana da haƙiƙinin da can ba za ka iya ranta ka maida to wannan malamai suna ta irin wannan babu kamar ko yan kasuwa da suke kasuwanci a tsakaninsu amma wanda ba kasuwanci bane ba komai haka kawai ta zo gidanki ta ce assalamu alaikum hajiya da Allah ga wani amana ne na kashi ajiye min wannan zan bukace shi sai nan da wata ɗaya wallahi karki taba sai ta sani kina tabawa kin ci amana an gane ko na daga cikin alakar amana da haƙuri shine as-sabru ala mubdiyatil mal haƙurin da ake yi akan rudin da zuciya take da dukiya take sawa yanzu nan mutum na da kuɗi sai ki gashi ya tafi ya je ba ko ya je ba hada join ya ce wa mai tsiri a yanko in ke goma a samu wancan ya ta kashe kuɗin kawai yana ban a rika cewa shi wani shine mai kuɗi ya hau waccan mota ya hau wannan mota an gane ko in mai aure aure ne kuma ya ta aure aure yana ta aure saki misali Allah ya kyauta to duk wa'annan muguriyatul mal ko ya gina gida can ya gina gida nan ko can ya balle sa ya sake tare ginin ya canza wani fasali saboda kudin ya same su a banza babu amana ta kudi Allah abin da faru kwanan nan da wani ya zo ya banzatar da biliyoyin kudi saboda birthday party na yayan shi wannan ba daidai bane ba amana ba ce wannan ta dukiya cin amana ce ta dukiya babu tarbiyya na kashe kuɗi ina fata kuna fahimta muna fata Allah ya sa ya gane ya tuba ya gyara kafin lokaci ya kure masa domin ya ci amanar dukiya ya ci amanar ƴaƴansa wallahi ba faranta musu ne bane ba suke musu haƙi bane wannan Allah ya kyauta sannan daga ciki akwai haƙuri akan damuwa na rai daqtin nafs kina cikin kunci kina cikin tsananin bukata ki wayi gari ba ko sisi kuma ga kuɗi a hannunki kina kallo an baki ajiya anya za ki haƙura ko kuma za taba ki dan taba eh za ki iya to kun ga alaƙar su haƙuri da hibzul amana sannan kuma haƙuri akan nauyin da aka ɗaura miki shi ma alaka ce ta hakuri da wannan yanzu ga ta baba sai ita ce shugaba sai a zo a dame ta tun jiya misali ta shugaba gobe da fa muhadarar nan fa to insha Allah an jima wata ke gobe a dame ta da waya ba fa ayi kaza ba ina maran nan ina mai daukar kaza me za a yi kaza duk komai zama rabi kullun akan ta ita ce duk wani abu da za a zo a yayi bo akan ta za a daura shi za ka ce babba juji ne an ba ce hakuri da wannan mas'uliyar ba za ta iya sha ta kai tari amana shugaba ne aka ce wannan gwamna ne ko shugaban kasa komai akan sa yake kai jaye yawa hakuri da president da ke kai ba bacci kin kwanta kin fara gingadi ki jiwa tana kuka tar wane ne matsala kaza kin kwanta tar wane ne ana neman ki aure kaza duka ba hutu babu ainihin wato kwanciyar hankali a shugabanci to sai kin yi haƙuri idan baki haƙuri ba kuma baki ba ki iya rike wannan amana da aka daura miki ina fata ana fahimta malamai suna cewa ke kanki ma ki haƙuri da kanki amana ne ke kanki ma ki haƙuri da tsare kanki an baki aikata abin da Allah ke so baki, kin rike kanki da amanar kanki mana kamar kanki din nan amanar kanki ne Allah ya mika miki dukkan wasu al'umma society da ya zamanto an same shi sun hadu ga hakuri ga amana to wallahi za a samar da ɗaiɗaikun al'umma mutanen kirki na gargaru sannan a samar da society na ƙwarai mai karfi wanda yake da tasiri da tabbatuwa kuma yake da tasiri akan tarbiyyar 'ya'yansa ina fata ana fahimta wani lokaci za ku ga ma'aikaci ya karɓi rashawa wannan cin amana ne kuma bai da haƙuri da ya yi haƙuri da albashin da ake bashi ba zai karɓar rashawa ba an gane wannan ko duk tsananin bukatarsa ana buƙata ya ƙi karɓar rashuwan nan kare da gaske sannan za ku ga wani lokaci ɗan kasuwa ne wanda zai faɗi dukiya a cikin kuɗin kayansa ba tare da ya yi albushi ba wannan abin da na siyo kuɗinsa kaza ne wallahi wannan amana ce yake da ita kuma sannan yana da haƙuri irin 'yan kasuwan da ake buƙata kenan wani lokaci za ku ga limami a masallaci yana soke wajibin limancinsa da jagorantar mutane ya karantar da su wannan shi ma rukon amana ne da haƙuri da shi ba zai iya yi ba an gane ko sa'annan waɗannan abubuwa dukkaninsu ababe ne waɗanda suke buƙatar ni da ke da ku da su da kowa ya ɗabbaka su a cikin rayuwarsa yaya za mu tarbiyyantar da kanmu akan amana na farko shine mu ƙarfafa alaƙar mu da Allah ta hanyar karanta alkur'ani littafinsa an gane ko da kuma aiki da abin da muka karanta a ciki na daga ciki abu na biyu shine tunawa da sakamakon lahira na cewa idan na yi haƙuri na zama mai amana sakamako na kaza ne da kuma ki tuna in ban yi haƙuri ba ban zama mai amana ba azabar da za a min ita ce kaza to ki dinga tunawa da ita wannan zai taimaka miki kwarai da gaske sannan abu na gaba shine yin abota da mutanen kirki musahabatu salihin ki zama kina da abokai mutanen kwarai waɗanda na kirki ne za su rika jaki wajen aikin alkhairi inda za su alkhairanci za ku tafi tare ke ma kin samu wannan alkhairin hasanul basari Allah ji kansa da rahama yana cewa ku yawaita yin kawayen kirki domin kawayen kirki suna taimakawa ranar tashin alkiyama hasanul basari ya ce idan alkiyama ta tsayu dan aljanna ya shiga aljanna kina cikin aljanna ki ba sai ki tuno da kawarki sai ki ce ya Allah ina kawata wance sai a ce ai ita aikin ta na kwarai bai shigar da ita aljanna ba tana can a wuta tana remedial tana can azaba sai an kankara wannan zunubin na laifin da ta aikata din nan kafin ta shigo aljanna Allah ya kare mu sai yar aljanna sai ta ce ya Allah jin daɗi na a aljanna ba zai cika ba sai da kawata wance saboda kawata ke so kuma su kusan yan aljanna yan gata ne gama Allah ce ita aljanna wa fiha ma tashtahihi al-anfus ne matalan dhul a'yun wa antum fiha khalidun a cikin aljanna duk abin da ranki ke so shi za miki da kin ce kina son dan wake sai ki ga dan wake kina son fura fura kina son kunu kunu kina son masa yan bauchi sai ki ta kina son ainihin wato eh, gurasa yan Kano sai ki abin da kake so ma sayyihil anfus kuma Allah ya ce walahum fiha ma yasha'un suna da duk abin da suke so a cikin aljanna haka yan aljanna suke saboda wannan mata sai take cewa daɗi na ba zai cika ba aljanna sai da kawata wance sai Allah ce to shikenan ita ya gata ce a je wuta a fito da kawata wance saboda albarkacin kawata sai a je wuta a fito da ita sai a zo a mata wanka a wani ruwa da ake ce masa ma'ul haya wannan ruwan na rayuwa ne a wanke ta kalkalkal a saka ta aljanna da idan dan aljanna wanda ya shiga wuta ya shiga mana wanda ya fara shiga wuta sannan aka kai shi aljanna idan ya shiga za a rika jin yana kauri ana gane shi ma da an ji kaurin shi ana ce mai jahannamiyun sunan su kenan sunan su kenan aljanna amma Allah zai wanke su sai su daina wannan kaurin idan aka shigar da ita aljanna dan wuta za su duwa wasu ganta ba 'yan wutar ta take a ce ai ta fita sai shi tambaya danta ne ya haddace alqur'ani ya ce ce ta ko mutunta ne mahaddashin qur'ani ya cece ta ko babanta ko ko annabi ne ya cece ta ko wasu mala'iku ko wani malami ne dalibin ilimi ya cece ta duk za a ce ba ko daya ba wanda ya cece ta ai kawarta wacce ita ce ta cece ta a lokacin yan wuta za su ce da harshe da dan yada suna famala na min shafi'in wala sadiqin hamid mu ba mu da mai ceton mu ba mu da wani aboki mai kaunar mu kuma da zai cece mu har da ci wannan nadama so daga cikin hanyar da za mu tabbatar da kanmu musamman ma kanmu da haƙuri da riƙon amana shine yin abokanai da kirki hanya ta gaba wadda ita ce hanya ta hudu shine karanta tarihin annabawa da sahabbai a karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin mu'amala a karanta tarihin sahabbai maza da mata ya suke mu'amala ya za ku ɗauki darussa a ciki idan kike wannan zai taimaka miki zaman to kina da haƙuri da rukun amana abu na biyar ƙarƙashin abin da zai sa mu su masu haƙuri da ainihin wato amana shine muhakamatun nafsi yawmiyan ki rika wa kanki hisabi kullum yanzu yau tun da gari ya waye me na aikata imani na ya karu ayyukan da'a guda nawa yi wanda Allah ke so ayyuka nawa nayi wanda Allah baya so duk sai ki rika kanki hisabi kina aunawa kina gani wanda kika yi ki ce alhamdulillah ki roki Allah ya karba aikin wanda kika ba daidai bane ki maza maza ki tuba ki nemi gafarar ubangiji kuma ki azama karki sake maimaita irin wannan ina fata ana fahimta yan uwa masu albarka shi ainihin wato haƙuri da amana ababe ne wanda in dai har muka same su za mu samu sabaci kuma idan muka kiyaye amana za mu samu aminci sannan idan suka haɗu su biyu ga amana ga haƙuri to taimakon Allah kuma zai zo muna fata Allah madauki sarki ya taimake mu an uwa masu albarka waɗannan abubuwa da muka ambata a gurguje waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ƙara su su zamanto ainihin wato masu haska mana a rayuwa irin waɗannan ababe na rukon amana da ainihin wato a haƙuri a tarihin magabata wanda Allah subhanahu wata'ala da ya ambace su ko a cikin alkur'ani yake cewa waɗannan su ne ula'ikan ladina hadahumullahu ko fa bihudahu muqtadi su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya shirya da su da dangane da shiryar su ya kamata a ce mun ainihin wasu kwatanta mu shiryu misali ɗaya zan baku akan amana abdullahi dan umar ya zo ya ga wani mutum a daji yana kiwon dabbobi da dabbobi tumaki na wani mai gidansa da ya tashi sai ce bari ya jarabta shi sai ce ka bani tinkiya ɗaya mana ka sai da sai ce a'a ai ba nawa bane na mai gidana ne yace ka bani ba wanda ya sani sai ce Allah yana gani na wannan abin ya burge shi dan da gwada shi zai yi ya kuma ainihin wato dawo da wannan kalmar kawai da ya faɗa Allah na ganin ta Allah ta ya daga darajar shi me darajar da Allah ya masa sai shi Abdullahi Umar ya dawo ya siye shi a hannun mai shi da dabbobin ya yanka shi kuma ya mallaka masa dabbobin duka su zama shi saboda ya rike amana shi matashi galibi ana ganin matasa ba su da rikon amana mana su ne suka fi sauki duniya da iskar duniya ta rufe su amma shi matashi kuma sai ya rike amana sannan shi a sahara wato a fili a daji babu wanda zai ganin shi ya sayar bai sayar ba in ya ce dabba ta cinye kuma zo da za a yarda amma bai yi ba ya bi tsoron Allah ya haƙuri sannan ba mai ganin sa sannan dama ce da zai yi kuɗi nan take ko ba haka bane inda za a bashi kuɗi yan silalla ya dawo da su amma sai tuna cewa Allah madaukakin sarki yana ganin su saboda ka ƴan uwa masu albarka ku sani ita amana ba tsoron mutane bane amana tsoron Allah shine amana wanda yasa aka baki amana yana ganin ki ko baya ganin ki yaya zaki eh saboda ka ƴan uwa masu albarka lalle mu kiyaye amana a lokacin da muke kiyaye amanan nan Allah yana daga darajar mu akwai wata jarabawar da za ta zo miki ta kiyaye amana kila wallahi ita ce Allah ke so ya daga daraja ki ta dalilin da ba sani ba da kin ci amanar kin fadi da kin ci amanar kin fadi akwai wani mutum talaka ne gadi yake da daddare yana cikin tafiya kusa da wani banki ko sai in ci jakar kudi jakar kudi ya tsara kudin nan gari na waye waye zai ba ma'aikatan banki wannan kudi suke ta mamaki ne sa baka dauka bai ci ai ba nashi bane ba zai iya kai wa iyalansa abin da ya san haramun ne ya ce da su ba ya kudin ya zo ya ji daɗi har sai kuka ya ce wallahi aiki nike yi da waɗannan dukiyoyi idan da a ce ba zu dukiya ba da hatta kamfani na ya salwanta haka wannan mutumin ya ba shi kuɗi mai yawa ya masa shatar ta arziki ya kuma ba shi aiki mai kyau sama da aikin da yake na gadi da albashi mai kyau ina fata ana fahimta to idan mutum ya ji tsoron Allah Allah madauki sarki zai ainihin wato taimake shi Allah zai ba shi mafita a cikin al'amuransa saboda haka yake yar uwa wacce Allah madaukakin sarki ya jarabce ki da nau'ukan jarabawa iri-iri rashin lafiya ne talauci ne menene to ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri ya ce wacce Allah ya bada amana a hannunki ya ce ki riƙe amanan nan na dukiya ne ko ko na yaya ko na waɗansu al'amura ne na rayuwa aka baki dai amana to ki riƙe wannan amana har ki je ranar lahira kin ci wannan amana Allah madaukin sarki ba zai kyale ki ba kuma zai miki azaba Kina da cewa ranar tashin alkiyama ba za a tambaye ki wai nawa ne account dinki ba a account dinki. a'a za a tambaye ki ne shin kin yi haƙuri ke da amana ko ki rike ba shine tambayar da za a miki shin kin bada amanar zuwa ga inda Allah ce a bada za ki iya yi za ki fitar da kanki ki kalli kanki akan wannan za ki iya zubar da hawaye na haƙuri amma wannan hawayen digo ɗaya kawai sai daga darajar ki a wurin Allah ranar tashin alƙiyama saboda hawayen ki da ya sauka ya sauka ne kuma don haƙuri da riƙon amana wala an ga miki magana banza wala allah an zage ki wala ci mutunci ki duka wannan ba zai tafi a banza ba Allah ya daga darajar ki madaukaki a cikin aljanna madaukakiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu haƙuri ya sanya mu daga cikin masu riƙon amana ya Allah karka sanya duniya ta zama ita ce babban burin mu a komai Allah ya sanya duniya ta zama tana bayan mu muna taka ta ne ba wai abin da muke alfahari da ita ba akwai abubuwa da dama da na so in faɗe su wanda ban samu daman faɗa ba amma dai lallai babban abin da ana ta nuna min lokaci yayi ne babban abin da nake kira gare ku shine ko an ƙara mun a dan ƙara mun mana karfe nawa ɗauki akwai tambayoyi eh akwai tambayoyi to a hakurar tambayi ba da jin cikin muhadara ta kawai sai ku tambaye malam tambayar eh so da ka lallai ku kula da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki zai taimake ku ga baki daya an gane ko Allah madaukakin sarki kuma zai ban mu mafita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi la imana liman la la dina liman la amanata lahu annabi yana cewa duk mutumin da bai da amana bai da addini an gane wannan ko duk wanda bai da amana bai da addini akwai wata mata da take da ɗa tana tashin shi sallah tana kai shi makaranta yana zuwa sallah tana ciyar da shi abubuwa da yawa har wani lokaci aka zo ya fita aka kama masa labarin ai musiba ta same shi ta hadari kuma ya mutu nan take wannan matan ce kuka kwarai da gaske ta yi nadama na rabuwanta da ainihin wato kanta kuma duk sanda ta zo za ta yi addu'a da ta kuro da shi ta roki Allah madaukakin sarki ya gafarta masa an gane wannan ko har takan ce a cikin addu'arta ya Allah in ka bani ƴaƴa to ka bani da kuma ka karba to haƙiƙa ka karbi wani bangare na zuciyata to ya Allah ka sanya wannan ya zama to haske a gare ni a cikin na kuma ya zama mai ceto na a ranar tashin alƙiyama wata rana da ake tambayar ta aka ce ya aka kike haƙuri akan irin wannan babbar jarabawa da Allah ta same ki sai ta ce wallahi na tana da cewa ne abinda Allah ya bani an gane wannan ko na tuna cewa kai Allah da ya bani dan shine ya karba shi yasa ko damuwa na yi domin ai da ba roƙonsa ne ba da ba rawa na kowa ba da ba kyau na kowa ba Allah ne ya bani kuma shine ya karba abinsa kuma ni ina jin kunya a ce in zo in tsaya gaban Allah akan sai Allah ya biya ni a ba zan iya ba saboda ka duk lokacin da na kina da na kan yi masa ainihin wato addu'a ne shi yasa nake cewa ki tuna ke kanki da irin wa'annan abubuwa ya ce wacce kika rasa miji kika rasa da kika rasa uwa kika rasa kaza kika rasa kaza duk wanda kika tuna wani mutum mai daraja a gare ki ki rasa shi to ki sani wallahi wannan haƙuri da za ki yi ba wai kin bakin ciki ake nufi ba ya hada take bakin ciki ki damuwa kira ta mazoyi kuma nan ba ya ce innal qalba la yahzan ko wa inna wa inna ila ya ibrahim la mahzunun to wannan za a yi shi an gane amma dai ki sanya wa zuciyarki ruwan sanyi ta zama mai yarda da abin da Allah ya rubuta akwai wanda duk yayansa suke mutuwa gaba ɗaya da iyalansa dukkan abubuwan da suka faru a shi ma ranar nan wani mutum ya rasa iyalansa ya rasa kowa da matar da ayan duka an kashe su ga sunan iri iri ranar nan an jarabci yan mu na singa jarabawa gobara muna fata Allah mai da musu da alkhairi ga sunan iri iri na jarabawa kuma mutum dole hakuri yake yi to Allah madaukakin sarki ya ce abiki albishir Allah ya ce wa bashir sabirin yi wa masu haƙuri kai wa masu hakuri albishir waɗannan masu hakuri ne alladina idza asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta same su zaka suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu cin jarabawa ya ainihin wato ba mu ladan duk abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi to muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna Allah yafe mana duk jarabawan da Allah ya miki tambaye kai ki so nawa kike hakuri ki ba ci amsa shin kin yadda kuma da jarabawa ko ko baki yadda bane kin za kina wayo wayo ko ko kin ci karo da Allah kin tsaya a gaban Allah kina danne duk wannan tambayoyin ki musu ki ma kanki kina faduwa kasa kina tumani sannan a hannu guda ya ke wacce kika ci amana da aka baki ta dukiya ce ko ta magana amana ce aka miƙa miki to ki tuba zuwa ga Allah ki tuba kuma ki zamanto cewa kin yi tuba ta gaskiya tun gabanin Allah ya tura miki asiri duk wanda ya wani laifi asirin sai to za ku jira cewa yayi nadama to nadama ba ta da amfani saboda asali nadama shine ki yi ki daina tun kafin ma irin ya tono zai yi ki kuka cikin daren nan ki ta nadama akan abin da ya faru amma wallahi wannan kukan da kika yi gobe za ki farin ciki ki dariya a cikin aljanna da izinin Allah so ba faduwa bane Allah madaukakin sarki ya kawo mana ainihin wato mafita ina roƙon Allah madaukakin sarki cewa a cikin wannan masallaci namu akwai waɗanda suke da zuciya karyayya saboda damuwa da baƙin ciki ya Allah ka faranye musu wannan damuwa ya Allah cikin wannan masallaci akwai waɗanda suke cikin damuwa su ma Allah ka yaye musu wannan damuwa ya Allah akwai wanda ya ci amana ko ta ci amana a wannan masallaci amma ta yi nadama ya Allah ka yafe mata ka karɓi tubarta Allah madaukakin sarki wanda suka rasa ƴan uwa masoya Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah mu dauke sarki ka sa mu cika da imani Allah kada ka sanya mu daga cikin masu cin amana Allah ka sanya mu daga cikin masu rukun amana da ya hakuri wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah kake so to masha Allah Okay. أنا ما يدش yang kami bilang masha Allah na'am na'am tambaya ɗaya ne ake ji ake yi ko eh, amma akwai guda ɗaya da musulun za ta makaranta ne ana kuwa cikin darasin ka eh. wani to eh. wannan wanne ne na shi darasin na wani ko kuwa dai tambaya kawai ne aro cikin tambayin da kuma da mun ciro guda ɗaya wani ok to za ku tambaye su wani ake so da za ka amsa cikin wanda ni zan amsa ko ni zan karanta ka zan amsa ba ok za a yi sun tambaya da to to na gane na doka ko na wannan qur'ani shi wannan ku aka masalla wannan ku eh ne za ka tambaya wannan na gane to wani kuma da ya ga nan to na fahimta na fahimta to bismillah a ba ta abu magana eh. to zai kai ko ba ta wannan ko ta koma can nan

na shi nan to alhamdulillah idan wanda ya yi laifi ba shi ba ne sai mai laifi ya zo ya ce ya kai mun ina fata ana fahimta kamar yadda na da labarin imamu ahmad bin hanbal ko kun ga wani ne ya zo ya ce yana neman a yafe masa to ba sharadi ba ne wannan ke kawai daga sanda aka yi miki laifin ki ji kawai kin yafe kuma kin fitar da abin a cikin ranki wata ran ki iya tunawa ba laifi bane amma ba zai dame ki ba tunda ki riga kin yafe so idan haka ya kasance yayi ba sharadi bane sai mai laifin ya zo ya ce yafe min an fahimta wannan ya fi yadda kika yi kin yi aiki ne da umarnin Allah kuma Allah madaukin sarki zai baki wannan darajar sai kina neman wancan darajar ne saboda haka ba sharɗi bane sai ya sani yanzu shi wannan astajjan din da ya zo ya zo ya nema amma bai da masaniyan ma Imam Ahmad ya yafe masa ko bai yafe masa ba dan ne kawai yanzu ya haƙo so mana labarin yake faɗa mana ba tare da shi wancan din ya sani ba to ba sharadi bane sai mai laifi ya san ko ya zo ya ce a yafe masa da zaran yayi abun kuma ake ga an fata miki to sai ki yafe kina iya mai da wannan haƙurin ma da yafiyan abin da zaki roki Allah da shi in kin zo addu'a ki ce ya Allah wace ta mun kaza da kaza an bata mun rai na ya baci sosai a ka akan bisa hanyar kace aka cutar da ni ya Allah na kuma yafe dan kai in nayi dan kai ne Allah ka biya mu bukata ta kaza da kaza sai ki ga Allah ya biya miki bukatun ki na'am malamin na to gaskiya baki kyauta ba eh baki kyauta ba in ke ce na yi haka ne saboda shiga da ta karanta tambayar eh da ta ce a ce da mijina a ce ta yi wata ce ko mace ce mijinta bai da lafiya amma tana da wadata ko bata ce mace mijin nata ba Allah madaukakin sarki ya ce wa hunna bil ma'ruf ana mu'amala ne da zaman kirki mace tana da shi ta taimaki mijinta mijina da shi wa matarsa amma ki sani namijin shi wajibi ne a kansa amma ke kuma naki mustahabi ne in kika yi kina da lada kin ƙara soyayya a tsakaninki da shi zai ji daɗi an fahimta amma in baki yi ba shi yasa na ce ba haramun kika yi ba amma baki kyauta ba dan kin cutar da kanki da kanki mijinki da bai da lafiya cutar sa ai cuta ne a wurin ki yaushe zai samu damar yi miki murmushi yaushe zai damu damar yi miki dariya yaushe zai damu dama ku yi wasa da shi ba zai daga ki san waye ba zai miki goyo ba goya ki tukuna doki duk ba zai yi haka ba amma kin taimaka masa kai ma kina da kuɗi mai yawa kin kai shi indiya kin kai shi america kin kai shi saudiya asibiti din neman magani wallahi za ki samu lada ke ce kuma ke jinyarsa zai ji daɗi ke ma za ki ji daɗi duke ki ta yi amfani gare ki ta yi amfani ga 'ya'yanki amma kawai kin manta da shi kin yi burus ya sha wahala a kwantar a tayar gashi kina kwanciya a cikin kuɗi gobe kuma ya mutu kin zo kin yi tagumi kina ta kuka kin dauko katin tarbi waje kina ta kaba wannan ba daidai bane Allah bai sa wai wani ya rayu don wani Allah kada ya san gawan fari amma rashin kula da shin nan da kuke kallo wallahi yana daga cikin abin da yake kashe ku ya kawo mutuwa dama komai na tafiya bisa kaddara ne so kai kin kashe dukiyar ki kin taimaki mijinki dan ya samu lafiya idan mutuwarsa bata zo ba zai mutu ba idan kuma kin kashe dukiyar sai mutuwar ta zo zai mutu ba zai tsaya rayu ba kuma amma dai akalla an ga kin yi abin da za yi kin yi halacci ne alal akalla wannan mutumin shine ya mai da ke uwa ya baki title da tambi ya yadda a gwama sunanki da nasa ya yadda duk inda zaki je duniya ki ce ke matar wana ce ya yadda ki sunan shi a matsayin title ɗinki ai wannan ya gama miki komai ina fata ana fahimta kamar yadda ke ma zaki ce kin yadda duk inda ya je ya zama kina ɗaukan masa ƴaƴansa a ce ƴaƴansa ke ce uwarsu duka waɗannan abubuwa akwai su to shi ake kallo Allah ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalar da ke tsakaninku ya ku bayan Allah ma'aurata ki tuna da shi halaccin da ya miki shi ma ya tuna da halaccin da kika masa to raka zamar aure cudannin cuɗe ka ne shi namiji wajibi ne shi ma gwargwadon karfin sa Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wa alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata bil ma'ruf ke kuma Allah ya ce ki zama ta kwarai ne kula da shi da yi masa halacci Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi lima hafizallah Allah ya faɗa kun ga ashe duka abu ne a tare so gaskiya abin da kika yi baki kyauta ba kuma ke ce karshen marowaciya kalli wanda ta zauna da mijinta a gidanta suna biyan haya shekara goma sha shida ai ba ta da kirki kwanakin baya ana bani labarin wani da matarsa ta zo za ta haihu matsala take da shi an kasa a cikin haihuwa lafiya sai aka ce sai an siyar zai da kuɗi kuma talaka ne bawan Allah ya rasa yadda zai yi san asibitoci da suka ce sai an biya kuɗi za a aiki ya shiga ya yi rika ya rasa yadda zai ya zo ya tagumi wala aka ce sai ya duba bayan ɗakinsa ashe akwai gwane gwane gwani da jarkokin da suke tara man gyada da manja da yake siyo mata sanda yake dan samu tana nan tana tarawa ba ta zuwa tana so ta ba yan bola jari ashe kawai yana dubawa zai je fiyar kawai sai da duhun kuɗi a ciki ashe kuɗi take ɓoyewa a cikin gurin yadda hankalinsa ba zai kai ta kai kuɗi wannan gurin ba mijin nan ya ga kuɗi ya ɗibo kawai masha Allah yana zuwa ya biya kuɗin operation ya siyo raguna guda biyu manya-manya ya koma ya dinga mata shakar ta arziki ya ci wanda zai ci aka zo tana ta murna mijin ya samu kuɗi nan ko ta ne ta zo tana ina kayan da yake wurin nan kayan da ke wurin ana zuwa hankalin ta ya tashi ba ka yace ai na sai da shi jari bola ai duk kudin na hada ne wannan tace ka sai dace na sai da shi bai ma nuna ya san da wani kudi a ciki ba na sai ya mun daidai ko bai daidai ba to Allah ya sa mu dace to ga shi Qur'ani kira da wa zan tambaya wa zan tambaya ban sani ba to za ta fara daga hannu shikenan ai ta hutar da muna cewa zan tambaya zan tambaya ko ta daga hannu ai kun sani a saurara bariya waccan da bariya duk muna tare duk shekara muna tare da ba na so wani ya daga hannu idan ba a tashi ba in ba a zaɓe shi ba karki ce komai ko kin san amsa in ba ce aka ji ba karki dan wata na faɗa ta ɓata amsan wanda take tambaya kuma dai kun ga qur'anin ba ɗaya ne ba wani abu ne kuma kowa rabon shi yake samu dan an fara zaben ki ba shi ke nuna kuma ke za a ba ba haka bane zai yi ba ke bace aka fara zaba amma kuma ya zama ke ce ta karshe kuma kila raban naki ne dan ke ce za ki amsa tambaya. an fahimta sai da aka tun da ka daga hannu Allah ya mata albarka ya ta ce ko yawa to dan tashi ɗaya dan taho ya ta miki tambaya yawa zabi wata can saboda a shi abin magana yauwa yabba ba ya ki? Khadija Sani kun ga sunanta sunan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa sunan kakata ce eh yana da kin sa farin kwalli ba ki sa baki ba eh kalli eh, kakalli kakalli eh lokacin da na fara karatun nan tambayar da zan miki kenan daga kan da na fara karatu wace ayar Qur'ani na fara janyowa ayar da na fara karantowa na'am na ce in kuka yi magana to kun bata mata inna ma wala ta yi ƙoƙari inna ma yi waffa kina zuwa makaranta? kusa makaranta ke? hubbu aha hubbul islam ba hubbul ayat ba? <laughs> eh ajin ki nawa ajin shida ko baki iya karanta wannan ayar ba ko ba sauka ba ne ajin shida ku amma kina ajin sauka aji bakwai masha Allah shi akwai aji bakwai a yanzu eh ai kokari gaskiya tana so ta kawo ayar inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kuma ita ce ayar da na fara janyawa gaskiya saboda haka za a ba ta wannan kyauta ba tare da an sake wani abu mai kai da insha Allah sai ta dago to shi ke to ga shi ke kokari ki karanta shi dare da rana har ki samu shahada amma ki kula da ayan duk sanda za ki karanta qur'ani ki tabbatar da kin karanto shi daidai inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab to to ki kalla abin da nake cewa shine wannan kyauta ce aka baki ya gara'ita an gane ko kuma qur'ani ne littafin Allah ba za ki je ki ajiye shi ki kwalliya da shi a gida ba ki karanta shi dare da rana Allah ya sa ki haddace shi kuma Allah ya sa ki aiki da abin da ke cikin sa ba ke ba ma har ƴaƴanki Allah ya sa su zama haddata alqur'ani sai aka ki aiki da shi wannan dalilin yasa aka baki Allah ya sa qur'ani ke ce mu gaba ɗaya mu insha Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم